a duk lokacin da aka kaɗa gangar siyasa kama daga zaɓukan makaman jam'iyyu ko na zaɓen fidda gwani ko na zaɓen kujerun gwamnati 'yan siyasa za su yi tara rabon idanu dubin inda take da mai gare su in babu biyan bukata sai batun canjin sheka kamar yadda ya sha faruwa kuma yake faruwa a najeriya a matakai daban-daban masana kimiyyar siyasa na ganin duk da yake canjin sheka dama ce ta ɗan siyasa amma da yadda take faruwa a kasashe masu tasowa kamar najeriya tamkar ci gaba mai ginin rijiya ne ga tsarin demokuraɗiyya Farfesa Abubakar Abdullahi masanin kimiyyar siyasa ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto. A waɗannan ƙasashen da sun ci gaba za ka isko akwai manuhohi da shiraruwa na gwamnati ko na jam'iyya waɗanda suna da tasiri kwarai wurin 'yan siyasa na su yi irin wannan canjin shekar mu kuma nan mafi yawanci abin da za ka gani za ka ga lokutan mafi yawanci saboda zaɓuɓɓuka ne eh ko kuma ina so in tsaya ɗan takara ko kuma na kasa samun tikitin jam'iyya ta saboda haka bari in tuma in kuma wata jam'iyya. duk lokacin da wani ɗan siyasa ya canza sheka zai bayar da dalili na yin haka sai dai ba lalle ne dalilan da suke bayarwa ba su gamsar da jama'a. akan hakan ne ma wasu 'yan najeriya ke tsokaci akan canjin shekar da 'yan siyasa ke yi sunana abdullahi ma'azu saki babban abin da ke kawo wannan abin rashin aƙida ya dabaya 'yan siyasar najeriya sun mai da hankali ga abin da a biyan bukata su dudduwa da mutum ya harzuka ya daɗe cikin jam'iyya ko shaka takama da jam'iyya na da ya hangi yana ganin ba zai samu wata biyan bukata ba kai tsaye za ka ga ya tuma ya dawo nan inda shi ganin zai samu yan bukata sunana abdullahi shehu jeli ya nuna cewa 'yan siyasar suna yadda aƙida ta siyasa suna ƙoƙarin cika gurukansu wasu wanka tsara sunana amin gida da to ai dole ne a samu haka nan saboda wani ana ya bata mai da ci ya koma wani jafati don wancan fatin ya hawan ga duk da yake canjin sheka bai rasa irin nasa tasiri ko amfani ga masu yinsa sai dai illolin da yake da ga tsarin demokuraɗiyya ya fi muni bisa ga amfaninsa a cewar farfesan kimiyyar siyasa abubakar abdullahi duk lokacin da aka samu irin wannan yanayi dan siyasa ya tashi ya koma wata jam'iyya an yi mai alƙawalla waɗannan da an makusantan shi a kusa tare da shi su ne za shi ɗauko shi baiwa waɗannan mukamman saboda haka hawa yau wajiya siyasa ta ubangida da yaro ne za ta ci gaba tasiri a siyasar Najeriya. Har gobe cin hanci da rashawa ba zai kare ba domin shi yaron da aka baiwa kujerat ya san dalili da manuha da dalilin da yasa aka bashi wannan kujerat ba wai zai yi kokari ne shiwa jama'a aiki da suke bukata ba bisa ga da tsarin siyasa ke gudana a Najeriya ba mai cewa ga lokacin da 'yan siyasa za su kasance masu aƙida musamman duba da cewa yanzu kusan shekaru 23 demokuraɗiyyar Najeriya na gudana babu yankewa masana sun ce muddin ba tsari aka samar mai tabbatar da 'yan siyasa na bin aƙidar jam'iyyu so da kafa ba to za a dawama bisa ga tsarin da ake a kai yanzu wanda kuma ke mayar da hannu agogo baya ga tsarin demokuraɗiyya a najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya